Sannunku da zuwa. a Wannan shi ne lesson na biyu a ilimin kwamfuta da muke koyarwa na Hausa. In za a tuna a wancan e, lesson na ɗaya na farko da muka yi, mun yi magana a kan e, files da folders wato directories. To mun ɗan ba da dai bayani sama-sama amma ba mu yi ba mu je can ciki ba mun ga yadda ake sa folder a cikin folda sannan wani folder kuma a cikin wannan folder ɗin to ina so a gane cewa lallai shi wannan folder ɗin da muke sashi a ciki wannan step ɗin za ka iya kai ta creating kana sa wani wato a ce a misali ka sa wannan texture folder ɗin za ka iya sa shi a cikin movies movies a cikin chess videos chess videos a cikin music music a cikin tutorials wato kai ta sawa kai ta sawa kai ta sawa har ila iya yanda za ka iya saboda shi eto eh to har ila dai zuwa girman hard disk ɗinka in hard disk ɗinka ya ƙare ba za ka iya ƙara creating wani folda ba to kaga ya ya zamanto space ɗinka ya ƙare kenan amma in dai har kana da space za ka iya kai ta sawa a ciki to mun yi magana kan folder ina so yanzu ina so mu concentrating akan files ɗin nan da muke magana su files bari mu koma zuwa windows kun ga windows uh, abin da yasa nake so mu koma windows shine lallai yawancin ku sun fi amfani da windows ɗin nan na lura so za mu yi ƙoƙari mu rika using windows a koda yaushe Ah, sai dai in ƙila akwai wani abu da za mu muke buƙata wanda za mu yi amfani da shi a wancan mark ɗin to um, wai shin wa'innan files ɗin yaya ake yaya suke fitowa ne kawai fitowa suke a kwamfutan ko ko ana ana creating ɗinsu ana ana ana making ɗinsu ne eh to an san wannan tambaya shine lallai files akwai waɗanda suke zuwa tare da kwamfutan wa'innan yawanci lallai waɗanda suke zuwa tare da kwamfuta wa'innan files ɗin files ne yawancinsu wa'inda ita kanta kwamfutan take amfani da su wajen aiki wato akwai files ɗin da a cikin kwamfutan nan da in ka sake ka yi deleting ɗinsu to ita kanta kwamfutan ba za ta iya kunnawa ba za ta iya aiki ba an gane ko wato su wa'annan files ɗin suna da amfani ƙila wani information ne mai matuƙan amfani na aikin ita kanta operating system ɗin za a iya tunawa operating system da muka yi magana shine kaman abin da yake a wadanar da shine kaman manaja na kwamfutan kanta da idan ka ba ta command shi operating system ɗin shi zai ba kwamfutan command ɗin yanda za ta gane ina fata an gane so wa'innan files ɗin a ƙila files ɗin da shi kanshi operating system ɗin yake amfani da su kenan so idan aka saki aka yi deleting irin wa'innan files ɗin to ya zamanto kwamfutan nan za ta samu matsala to ba tare da ɓata lokaci ba banda wa'innan files ɗin ina so za mu je eh, mu fara da nuna muna demonstrating yanda wato ake creating wa'innan files ɗin. Uh, kuma wanda za mu yi eh, focusing a kai yau shine text file wato text uh, e ah, ana text kenan wato rubutu kenan. Ah, masu wa'inda suke da windows ku zo nan wajen Eh, program ɗin nan wajen wannan icon start icon ɗin nan idan windows 7 kake da yana ganin windows xp da windows uh, vista ma duk yawanci iri ɗaya ne in ka zo nan wajen start ga cursor ɗina nan kai yi clicking start idan kai yi clicking sai ka zo nan notepad ok eh, zai iya mai yiwuwa ba za ka ga notepad ɗin nan ba lallai saboda ni na yi amfani da shi kwanan nan shi yasa yake fito min a nan so idan baka ga notepad ba in ka je start ina so a je all programs ga nan daga ƙasa in kai clicking all programs accessories zai fito ga shi sai kai clicking in shi in kai clicking accessories in ka duba cikin accessories za ga wani notepad ga shi nan n o t e p a d notepad to a clicking ɗin shi idan kai clicking ɗin shi uh, zai buɗe maka abinda za ka iya creating text file da shi to shi notepad ɗin nan file ne wato program ne executable file program ne wanda za zai barka ka yi rubutu in ka yi rubutunka kuma zai iya uh, eh, barka ka yi saving wannan rubutun da ka yi saboda ko da Eh, next time in zaka dawo zaka ga wannan rubutun to yanzu za mu yi demonstration a ce ina fatan an buɗe notepad idan an buɗe notepad ina so a rubutu a rubuta wani duk wani abu dai da zaka rubuta a ce wannan wannan ne farkon text file da na rubuta ce wannan shine rubutun da na yi ina fata an gane to bayan na yi rubutun nan sai ina so in yi saving saboda ina so in je wani wuri a ce na gama rubutu na yi rubutu na yi rubutu ko ƙila assignment aka bani na yi rubutu na gama rubutun assignment ɗina sai ina so in je in buga ƙwallo lokacin ƙwallaya ina so in je in buga ƙwallo to Ah, idan na ce zan tashi in bar wannan kwamfutan a kunne in bar fayil ɗin saboda ba na so ya tafi ya goge ina so zan dawo in ci gaba da rubutuna a ah, kun san halin Najeriya eh, nigerian tamu to zai iya mai yiwuwa ka tafi ka bar kwamfuta a kunne nepa su yi tsaya to kun ga yaya an samu matsala kenan to banda haka kuma ah, akwai dalili da yawa da zai sa in ka yi rubutu ba ba yana da kyau ka yi saving zai iya mai yiwuwa kana cikin rubutun ma a ɗauke wuta kun gani to shi sa idan ka yi rubutu yana da kyau ka yi saving to in kana so ka yi saving wannan rubutun da ka yi kun ga daga sama nan waɗannan rubutun da aka rubuta za ku ga wani file edit format view help waɗannan ana ce musu menus wato menus me e rubuta su a nan e wato haka menus menus su wa'innan menus ɗin kaman command ne da za ka iya ba kwamfutan idan ka zo nan file ɗin nan ka yi clicking zai ƙara buɗe maka wasu sub menus kuma wa'annan ma sub menus ne idan ya buɗe menus a cikin submenus ɗin nan za ku ga akwai new akwai open akwai save akwai save as akwai page setup akwai print akwai exit to abin da za mu yi saboda farkon rubutun da muka yi ne za mu je save as dalilin da za mu je save as shine saboda muna so mu ba shi suna kun ga inda kun lura daga nan sama wajen title za ku ga rubuta untitled shi a nan sama za ku ga rubuta untitled cewa ba mu bashi title ba so tunda muna so mu bashi title sai mu je save as to na yi clicking save as to bayan na yi clicking save as kuma to sai ga wani jarumin eh, abu ya fito min to fa to A kada a ji tsoron wannan abu, wannan abu da ya fito wannan muna ce mai dialog box, wannan shi ne file save dialog box ko akan ce mai file open save dialog box. Shi wannan dialog box ɗin amfanin shi shi ne tunda ka ce ma kwamfutan ya yi saving rubutun nan da aka yi, to akwai abubuwa wasu abubuwa da yake so ya sani a game da saving ɗin da zai yi kaga na farko yana so ya san da wani suna zai ba file ɗin an gane ko sannan banda sunan file ɗin yana so kuma ya san wai shin ka ce in yi saving to a ina zan yi maka saving an gane ko to uh, kun gane in kun tuna kwamfuta tana da folda. akwai folda, akwai uh, akwai folders kala-kala to yana da kyau ka gaya mai a wani folder kake so ka yi saving sannan bayan ka gaya mai a wani folder kuma menene sunan file ɗin to tun da wannan lesson ne na farko ina so daga nan a dialog box in aka zo a ɓangare na hagu daga gefen wannan scroll bar ɗin akwai wani scroll bar da zaka iya clicking ka rike kai motsi da shi daga in baka ganin desktop ka yi ka clicking ɗin shi ka scrolling har sai ka ga desktop a nan to ka yi clicking wannan desktop ɗin desktop folder ne wanda yake wanda nuna ma shine folder da yake nuna daga eh, jikin uh, screen ɗin computer a kodayaushe in ka yi kunna ka, a kodayaushe in ka kunna ka desktop folder abubuwan da ke cikin desktop folder shi za ka gani saboda haka za mu yi saving a cikin desktop folder idan an yi clicking wannan desktop folder ɗin to a zo wajen file name gashi nan daga ƙasa za ku ga an rubuta file name sai mu rubuta sunan file ɗin mu ce eh, eh, hausa 1 to na rubuta sunan file ɗin hausa1 h-a-u-s-a 1 bayan na rubuta sunan file ɗin sai in zo nan kun ga wannan save ɗin daga ƙasa ga shi an rubuta save sai in yi clicking to shi kenan ya yi min saving lallai matuƙa wannan file ɗin ya yi saving idan inda za ku san cewa eh ya yi saving na farko kun san da ba mu ba shi title ba on title ne amma yanzu kun ga daga nan an rubuta hausa one lallai cewa ya yi saving kenan wani wuri kuma da za mu iya gane ya yi saving mu zo kan desktop mu zo kan desktop ɗin za mu ga wani file a rubuta hausa one kun gan shi nan ga shi nan hausa one kun gan shi in na ja shi na kawo shi nan kun gan shi da kyau kun ga wannan yanzun nan Shi ne file ɗin da muka yi creating yanzu nan hausa 1 um, to bari mu koma uh, rubutun da muka yi kun ga wannan ne notepad ɗin ba mun rubuta file ɗinmu mun yi saving to mu kulle mu kulle shi let's close kun ga wannan x ɗin ɗan red x ɗin na sama Shi ne na closing in ka gama eh, in ka gama rubutunka kana so ka yi shutting down computer to let's close in muka yi closing kun ga ya tafi ko idan muna so wannan rubutun ya dawo wanda muka yi kawai za mu zo kan wannan file ɗin wanda muka yi saving sai mu double clicking wato double clicking shine ka yi clicking so biyu da sauri mu double clicking to sai ya fito kun ga rubutun da muka yi ya dawo to daɗin shi computer wato na'ura mai ƙwaƙwalwa shine kada ka ji tsoron wai bayan ka yi saving ɗin nan wannan hausa one ɗin da muka yi saving idan an kashe wuta ko in nepa sun ɗauke wuta ko mun yi shutting down computer wai wannan file ɗin zai ɓace a'a ba zai ɓace ba yanzu abin da ya faru shine da da muke rubutu yana yana kan ram ne wato random access memory amma idan ka yi saving zai zamanto zai cire shi daga ram ya kai shi zuwa uh, hard disk wato uh, akan ce mai hard drive ko hard disk to idan duk abin da ka yi saving a hard disk ko ka yi shutdown na kwamfutan ko ka kashe kwamfutan ko na sun ɗauke wuta ko wani abu ba zai wannan fayil ɗin yana nan duk sanda ka dawo ka kunna kwamfutan ka za ka ga fayil ɗin so yanzu uh, alal misali a ce mun yi shutting down computer nan in muka dawo ko kanku za ku iya gwada ku gwada ku yi shutdown yanzu ku kashe computer ku ko ku yi shutdown sai ku ƙara kunna idan kuka kunna sai ku dawo ku yi double clicking wannan hausa file ɗin hausa one ɗin za ku ga wannan rubutun da kuka yi ya dawo to a ce mun yi wannan rubutun mun yi saving ɗin shi sai muna so mu mu canza kun ga wanda wannan wani menus ɗin yana ciki amma muna so mu cire menus ɗin kuskure ne sai muka yi backspace za ku ga wani abu a keyboard ɗin ku a rubuta backspace in kuka danna shi zai goge to mun goge mun goge kun ga mun yi editing file ɗin a ah, wato editing cewa mun goge um, wani abu ba lallai gogewa zai iya yiwuwa ka yi ƙari ne ko ka yi ragi a cikin file ɗin to wannan mun yi ragi ne kuma muna so ya yi saving ya zamanto shi wannan eh, wanda muka yi saving a hard disk shi ma ya zama haka idan muka zo file yanzu ku na farko lokacin da za mu yi saving ɗin shi save as muka je saboda ba ba ba mu ba shi suna ba amma yanzu mun riga mun ba shi suna so tunda mun bashi suna yanzu sai mu je save kun gane ko wato save idan already dama can ka yi saving din shi ka bashi suna kun gane ko amma eh, save as shine idan lokacin farko file ɗin da eh, na farko da ka fara baka yi saving baka yi taba saving ba baka bashi suna ba to shine zaka je save as sai ka bashi suna amma yanzu tunda mun bashi suna a nan sama kun ga ba untitled ba ne hausa one ne to saving za a yi sai a yi saving to yanzu na yi saving idan muka kulle idan muka ƙara buɗewa za ku ga cewa kun ga wannan menus ɗin da muka rubuta ya tafi to wannan shi ne file to wannan eh, demonstration ɗin da muka yi shi ne yake nuna mana yadda ake creating file uh, kuma wannan shi text file ne in kun lura akan desktop ina akwai wasu files irin waɗannan su ma text file kun ga wannan text file ne wannan text file ne wannan text file ne wannan text file ne amma wannan ba text file ba ne wannan executable file ne wannan ma executable file ne to ina ina so a gane bambanci wato file kala-kala ne zai iya mai yiwuwa text file ne ko executable in fact akwai kala-kala da yawa in fact babu eh, asalin yawansu saboda kowane program yana da irin files ɗin da yake creating kuma su program in mun san menene program program abu ne wanda uh, executable file ne wanda za eh, a iya creating uh, wanda zai iya zamanto um, programmers za su iya programming ɗinsu da yawa da yawa kuma kowane file programmer zai iya cewa ok ni file ina uh, ni program ina zai rika creating uh, dot crt file ne zai zama kun gane ba su wato shi wannan dot crt file ɗin zai zama daban ne da, da, da text file ko executable file an gane ba to wannan shine uh, ah, lallai explanation na files da nake so dama in yi ina fatan an karu da wani abu ko an, an samu wani abu mun yi a wannan eh, lesson ɗin mun ga yadda ake saving file kuma mun ga yadda ake eh, creating file kuma um, mun ga yadda ake loading file idan an yi saving muna so mu loading wato mu buɗe shi sannan mun ga yadda ake editing file wato bayan an yi saving a ƙara rubutu a ƙara saving uh, wannan shine inda za mu tsaya a lesson ɗin na yau na